صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau litinin daga nan radio tehran da ke ƙarƙashin hausa tv ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya sannan shirin afirka a yau sannan shirin kisoshin rayuwa bayan nan sai shirin musan dokokinmu sannan shirin duniyarmu a yau sannan daga ƙarshe ku saurari shirin da koyi harshen farisanci da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin goma sha biyu ga watan disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan jimada ula na shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu hijira kamariya masu wari kun san cewa shekaru ɗari da ashirin da ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan disamban shekara ta alif ɗaya tara ɗaya a karan farko a duniya aka magana tsakanin mutane biyu a wurare daban-daban a kasar italiya ta hanyar yin amfani da na'urar oba oba wannan yana matsayin wani babban ci gaba wanda aka samu a duniya a harkokin sadarwa daga baya kuma masana a bangaren ayyukan fasahar kere-kere sun ci gaba da kyautata wannan fasaha har ta watsu zuwa dukkanin sassa na duniya a fannoni daban-daban da farko dai wani injiniya ɗin ƙasar italiya mai suna makauni shi ne ƙirƙiro wannan na'ura ta oba oba wanda a lokacin ta zama hanyar magana a tsakanin mutane biyu da wurare masu nisa a lokacin bangarorin gwamnati ko manyan kamfanoni ne suke yin amfani da wannan na'ura kamar kuma a bangaren ayyukan soja ma ana amfani da ita domin sadarwa a tsakanin sojoji da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 58 da sa gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan disamban shekarar ta 1963 ƙasar kenya daga gabashin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan sun fara mamayar kasar kenya ne a farkon karni na 20 miladiya. kuma a daidai lokacin ne mutanen kasar suka fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu karkashin shugabancin jomo kenyatta shekarar da ashirin turawan sun tabbatar da shimfiɗa su a kasar kenya gaba ɗayanta to amma sanadiyar gwagwarmayar mutanen kasar ta kai ga an shiga yakin basasa a kasar shekara ta hamsin sanadiyar haka kuma bakin fata 'yan kasar suka tilastawa turawa rubuta kundin tsarin mulki wanda ya daidaita tsakanin turawa da kuma bakin fata a 'yan asalin kasar sannan aka kafa majalisar dokoki wadda bukakin fata ne suke da rinjaye a cikinta shekara ta 1960 sai kuma da ƙarshe kenya ta samu cikakken 'yancin kanta shekara ta 1963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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su suwanti da farko muhimman kanunsu. gawar wani ɗalibi ɗan ƙasar Zambia da ya mutu a yakin ƙasar Ukraine bayan sa aikin soji a ƙasar Rasha. sakamakon yadda masifar fari ta mame yankin kahon afirka duban 'yan ƙasar somaliya ne suke kwarara zuwa cikin ƙasar kenya ministar harkokin wajen kasar faransa ta kai ziyarar aiki zuwa kasar abirikos da nufin tattauna matakan tsaro da mahukuntan kasar yanzu kuma ga cikakkun labarun nan an kawo gawar wani ɗalibi ɗan ƙasar zambia da ya mutu a yakin ƙasar ukraine bayan ɗaukar sa aikin soji a ƙasar rasha shafin watsa labaran african news ya habarto cewa matashin ɗan shekaru 23 a duniya ya kasance yana karatun injiniyan nukiliya ce a cibiyar kimiyyar injiniya ta birnin moscow ta engineering physics institute amma an yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru tara da rabi a watan afrilun shekara ta 2020 22 kan laifin shan muggan kwayoyi ministan harkokin wajen kasar zambia stalin kakubo ya bayyana wa manema labarai cewa a rahoton da suka samu dokar kasar rasha ta ba da damar yin ahuwa wa fursunoni musamman idan suka amince da yin aiki na musamman a harkar sojin kasar gwamnatin zambia ta bukaci ƙarin haske daga majiyar tsaron kasar rasha kan dalilin tura ɗan kasar ta yaƙi inda majiyar ta sanar da ita cewa ɗalibin ya amince ya shiga aikin soji ne bisa raɗin kansa kafin ya mutu a matsayin jarumi sakamakon yadda masifar yunwa ta mame yankin kahon afirka duban 'yan kasar somaliya ne suke kwarara zuwa cikin kasar kenya domin nema wa iyalansu ruwa da abinci hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta watsa rahoton cewa a cikin tsawon shekaru biyu da suka gabata 'yan kasar somaliya fiye da dubu tamanin ne suka tsallaka kan iyakar kasarsu zuwa kasar kenya tare da kwarara a sassa daban-daban na kasar saboda matsalar tashe-tashen hankula da masifar farfari fari a kasarsu hukumar ta kula da 'yan gudun hijira ta kara da cewa iyalai a somaliya suna ci gaba da tserewa daga muhallin su sakamakon masifar fari da tashe-tashen hankula da suke fama da su ta hanyar tsallakawa zuwa cikin kasashen da suke makwabtaka musamman kasar kenya yayin da yankin kahon afirka ke ci gaba da fuskantar fari mafi muni tsawon shekaru arba'in da suka gabata ministar harkokin wajen kasar faransa ta kai ziyarar aiki zuwa kasar abricos da nufin tattauna matakan tsaro da mahukuntan kasar shafin africa news ya watsa rahoton cewa ministar harkokin wajen kasar faransa catherine kolunna ta ziyarci kasar ta abricos ce domin tattauna batun tsaro da bunƙasa harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu inda ta gudanar da zaman tattaunawa na musamman da shugaban kasar abricos alhassan watara da jami'an gwamnatinsa a jawabin da ta gabatar kan batun harkar tattalin arziki a birnin Abidjan cibiyar kasuwancin kasar Abrikos Catherine Kolunna, ta yi furuci da cewa kasar Faransa za ta ci gaba da kasancewa da kasar Abrikos kafada da kafada a dukkanin bangarori tuni dama faransa ta kasance ɗaya daga cikin manyan masu zuba hannun jari a ƙasar ta abricos Ƙungiyar kula da falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun daga farkon wannan shekara ta 2022 ta kama falasɗinawa da yawan su ya kai 6,500 da suka hada da mata da ƙananan yara ƙungiyar tana mai fayyace cewar yawan matan falasɗinawa da aka kama kuma ake tsare da su a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai 153 yayin da yawan yawan ƙananan yara suka kai ɗaya. duk da cewa an saki wasu daga cikinsu sannan a tsakanin dubban falasinawa da aka kama akwai dubu biyu da da da da talatin hudu aka yi awon gaba da su ba tare da zarginsu da wani laifi da suka aikata ba kawai mataki ne na musgunawa falasinawa tare da hana su haƙƙin walwala a rayuwa har ila yau ƙungiyar kula da falasinawa da ake tsare da su a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙara da cewa a halin yanzu haka haka akwai ƙananan yara ɗari da hamsin da ake tsare da su a gidan kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kuma yaran da ake tsare da su a gidajen kurkukun gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila suna fuskantar zalunci da azabtarwa. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya jaddada cewa Iran za ta mayar da martani kan duk wani makarkashiya da ake kitsawa kanta. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Hussein Amir Abdul Ilahiyon ya jaddada cewa ƙasar Amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin kasashen turai jamus da faransa da kuma burtaniya suna gudanar da siyasar kuskure musamman zaton su cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta yi sassauci kan haƙoƙinta sakamakon matakan matsin lamba da suke ɗauka kanta a tattaunawar sa da babban jami'i mai kula da harkokin waje da na tsaron ƙungiyar tarayyar turai joyce borel ta hanyar wayar tarho abdul ilahiyon ya jaddada masa cewa iran za ta mayar da martani kan duk wani takunkumi da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasarta don haka kamata ya yi a ci gaba da tafiya kan kyakkyawar hanya da za ta warware duwata wata takaddama kan tsarin da zai kai ga fahimtar juna ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana wa borel cewa tuni ya sanar da ƙasashen amurka da na yammacin turai uku cewa babban kuskure ne tsammanin za su sanya iran da ya sassauci kan hakkokinta sakamakon matakan matsin lamba kanta karshen labarun duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu ta sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan na shahid atulai murtala mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kawo muku kissar mai suna sabon musulunta inda muka ba da kissar abokai biyu kuma makwabta kirista da musulmi inda musulmin ya sami nasarar mai da abokinsa kirista ya zama musulmi amma kuma a rana guda ya matsa masa da ibadu har sai da ya bar addinin wato ya shigar da shi musulunci ya kuma kore shi daga addinin da kansa saboda matsin lamba masu sauraro sunan kisar mu ta yau ita ce nasiba yar ka'ab jarumar yakin uhudu nasiba dai yar ka'ab ɗaya ce daga cikin mata musulmi daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka je yakin uhudu tare da musulmi da nufin taimakawa wa'anda suka ji rauni a yaƙi ko kuma ta ba su ruwan sha nasiba ba ta taɓa tsammanin cewa za ta shiga yaƙi kafaɗa da kafaɗa da 'ya'yanta biyu da kuma mijinta a wannan yaƙin ba yara da dama da kuma waɗanda suka kasance ƙananan yara a zamanin yaƙin uhudu idan sun ga taɓon da ke kan kafaɗanta sai su tambaye ta don jin ta yaya ta sami wannan taɓon a kafaɗanta sai ta ba su labari nasiba yar ka'ab ta ce a ranar yakin uhudu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya wasu sabansa akan wani dutse mai muhimmanci mai suna tudun ainihin tare da umarnin kada su bar wurin ko da sun ga musulmi sun sami nasara akan mushikan makka su kuma mata wacce nasiba yar ka'ab take daga cikinsu sun zo yakin ne ba don su yaƙi kafarai ba sai don su taimaka wanda suka ji rauni daga cikin musulmi musulmi duk da cewa ba wani yawa suke da shi ba idan a kwatanta da mushikai a lokacin da aka fara yakin uhudu nan da nan sai suka tarwatsa mushrikai sun kuma sanya su komawa baya da kuma gudu daga fagen fama ana cikin wannan hali ne da sai khalid bin walid ya bullo wa musulmi ta bayansu da wata runduna ta mushirkai bayan da suka kashe sabon da suka saura a kan dutse ko kuma tudun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce su da su tsaya a wurin kada su gushe ko da ko sun ga musulmi sun sami nasara ne a nan sai nasarar da musulmi suka samu ta koma ciki murna ta koma ciki don sun tarwatsa musulmi wa'anda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin duk sun watse sun bar shi shi da wasu 'yan kaɗan a nan ne nasiba ta ajiye jakar ruwan da ke hannunta ta ɗauki takobi ta kuma sami garkuwan da musulmin da suka tsere suka yada shi a ƙasa ta yi ta sarar kafirai ta kuma yi amfani da kibiya da kuma masu a kansu a wasu lokutan a cikin wannan halin ne dai sai ta ga wani mutum daga cikin mushrikai yana ta kuwa yana cewa ina muhammadu ina muhammadu din kansa ina muhammadu din kansa sai ta gano cewa ai maƙiyi ne yana son kashe manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai ta kai masa sara amma sarar ba ta yi masa komai ba don yana da sulke har biyu a jikinsa da mutumin nan ya juya kanta sai ya yi mata wani duka a kan kafaɗanta sai da ta faɗi a ƙasa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga haka sai ya faɗa wa ɗaya daga cikin 'ya'yanta ya je ya taimake ta sai ya zo ya sami cewa jini na ta kwarara daga kafaɗanta sai ya ɗaure shi sai ta sake tashi ta ɗauki takobi tana yaƙi sai aka jiwa ɗaya daga cikin 'ya'yanta rauni sai ta fidda bindeji ta ɗaura masa inda ya ji raunin da ya tashi ya koma yaƙi a cikin wannan hali ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya nuna mata wani mushriki wanda shine ya sari ɗanta sai ta nufi mutumin ta burma masa takobi a ƙafa sai ya faɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce mata da kyau kin ɗauki fansa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya baki nasara a kansa ya kuma hushe zuciyarki ko kuma kamar yadda faɗa musulmi da dama dai sun shada sannan nasiba ma ta ji rauni sosai har sai da aka fidda tsammanin za ta rayu saboda raunin da aka yi mata aka faɗanta sai dai kuma kwana guda bayan yakin uhudu manzan allah sallallahu alaihi wa ya bada umarni a sake fitowa don abin mushrikai har zuwa wani wuri da ake kira hamra'ul asad don a tabbatar da cewa sun koma makka kuma kada wani ya fita sai wanda yake da rauni a jikinsa amma saboda tsananin raunuka nasiba ta kasa fita a lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake dawowa madina sai ya nemi sanin labarinta sai aka ce masa ai tana nan da ranta tana jinya nasiba ta yi shekara guda cur kafin ta warke daga raunukan da ta ji a kafaɗanta a yakin ohudu to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga shirin musan dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na musan dokokinmu shirin da muke ƙoƙarin kawo muku al'amura da suka shafi sanin doko baki daban-daban waɗanda suke tafi da rayuwa ta al'umma baki ɗaya to kamar yadda muka sani ne muna kan bayani ne akan dokokin allah subhanahu wa ta'ala kuma mun shiga buga na dokokin ta yadda muka yi bayani akan alkur'ani a matsayinsa na tushen dukkan wasu dokoki da hukunce-hukuncen Allah ta'ala muka shiga bangaren sunna sannan bayan fito daga sunna da ma dubu rabe suna da irin bambance-bambancen da ke tattare da al'amura na ita sunna din tsakanin mabiya mazhabobi daban-daban to sai kuma muka shigo aklu wato hankali duk da cewa hankali a matsayinsa da muke yake magana na cewa shi ma mamba'i ne wato mabubbuga ne shi na al'amura na dokoki to mun nuna cewa ya kasu kashi biyu a cikin wancan shirin namu mun yi bayanin mai ake nufi da in an ce hankali ma tushe ne na shari'a ko kuma na dokokin Allah ba yana nufin shi kankan kansa zai iya fito maka da doka ba ne a'a shi kashfu yake yana budowa ne ya bankaɗo wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi dangane da wata abubuwa na doka da wasu abubuwa na hukunce sa subhanahu wa ta'ala wato kenan ba mustaqilli ba ne shi hankali ba irin istiklal din wato zama na dindindin zama da kansa a matsayinsa na mabuga kamar yadda qur'ani yake ko kuma sunna take to ba haka hankali yake ba hankali shi kashifu yake zai kokarin ya binciko ya bankaɗo mana abin da take irada ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kurum saboda haka wancan bangare na hankali da zaka ce hankali mustaqillan akan kan kansa ya idrakin wasu abubuwa ya fito da doka to ba haka ake nufi ba haka ba mutanen da suke ta sukan mazhaban ahlul alaihi wasallam akan an sa hankali ya zama wani abu na mabubbugan dokoki da hukunce-hukuncen Allah saboda haka kenan an yi wani abu na sabawa al'amura na hakika da hankali ba kowane lokaci ne zai riski wani abu na hakika na iradan ubangiji wata wata'ala ba to ya za ku ce hankali ma ya zama daga cikin tushe na dokokin Allah ta'ala akwai waɗanda suke sukan mabiya mazhaban ahalbeti alaihim salam dangane da sanya hankali a matsayinsa na mabubuga ta shari'a ko kuma ta hukunce-hukuncen ubangiji subhanahu wata'ala to idan suka fahimci bayanin da muka yi a shirinmu na baya da kuma daban-daban hankalin cewa ba ana nufin a kan kansa hankali mustaƙillan ya zama shi kan kansa ne zai fito maka da doka ba ko kuma abin da hankali ya kasance a kai shi kenan a ce shi ne dokokin Allah ba a'a kashfu muka ce yake bangare na biyu kenan ba bangare na farko na istiklalin al'akaliyyat ba a'a bangare na biyu shi ne cewa shi yana yin kashfu ne na irada din ubangiji wa ta'ala ban kadowa yake in aka kawo na abu hankali zai daski abun sai ya gano cewa to abin da Allah ta'ala yake bayani kai irada din ubangiji subhanahu ta'ala akan wannan al'amari shine kaza to wannan bayanin har yanzu yana buƙatar wani bayani mai zurfi domin a fahimci hakikanin abin da ake nufi da kashfu nan. wasu abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci dangane da kashfu na hankali da zai wa wasu al'amurori da suka shafi shari'a ko hukunce-hukuncen shari'a ko kuma dokokin Allah subhanahu ta'ala waɗansu abubuwa ne waɗanda in muka dawo shi kan kansa hankali ba fa yana nuna cewa hankalin dukkan kowa da yake nuna cewa shi fa mai hankali bane a'a hankalin da muke nufi salimi in ka samu kubataccen hankali wanda yake akan mizani to baya sabawa da al'amura na shari'a ma haka mabihin aqlu haka mabihin shar'u abinda malamai suke bayani akai kenan wani abu wanda hankali ya kasance salimin hankali kubataccen hankali wanda babu wasu gumu babu wasu kura akan wannan hankalin hukunta wani abu to za ga shari'a ma ta hukunta wannan abu wato kenan babu wani abu wanda za ka samu na cin karo tsakanin shari'a da hankali kenan tunda ita kanta shari'a tana tafiya ne bisa mizani na hankali wannan ma dalilin ne ya sa ubangiji subhanahu wata'ala yake hukunta mutum akan al'amura wanda yi shi sabanin hankalin dan adam sali. wannan hankalin shi ne fitratul insan wanda Allah ta'ala shi ya halinci hankalin nan ya kuma dora mutane a kansa akwai ma da yake nuna mana cewa ubangi subhanahu ta'ala kafin ma ya halarci komai da kuma hankali ya fara halitta da ya halicci hankali yake cewa da shi aqbil sai akabala adibir fa adbara ka kusanto hankali ya kusanto ya ce to ka yi can ka matsa sai hankali ya nisa sai yake cewa wa izzati wa jalali na rantse da daukaka ta na rantse da izzata ni ubangiji wannan hankalin fa Allah ta'ala yake wa magana yace na rantse da izzata da ɗaukaka ta iyaka uthibu wa iyaka uaqibu kai dinnan hankali da na halicce ka to kai ne zan ba wa lada kuma kai ne zan wa uquba wala ukmiluka illa fi man uhib kuma zan cika ka baka cikakken hankali tabbas cikakke sai a cikin duk wanda nake son sa zan cika masa kai to kaga menene ke nunawa in muka dauki mahallin shahid cewa lalle in an ci kudi an ci ma wannan magana din ba magana ce fatan malamai ba an ci hadisul qudusi ne ma hadisul qudusi ne to kaga in an ce ko manzo an ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan magana ta hanyar manzonsa, sallallahu alaihi wa sallam mahallin shahadi shine cewa Allah da ya ce iyaka uthibu cewa kai hankali kai ne zan ba wa To in ka duba duk abin da dan adam yake yi wanda yake tafiya bisa shari'a da zaga cewa bai saba wa hankalin dan adam ba wannan duk wani wanda yake son ya bincike bincika ya gani abin duk da shari'a ta ce a yi kuma mutum yake yi dan adam ya duba ya gani sai ya ga cewa lalle bai saba da hankalin dan adam ba yana tafiya tare da hankali saboda haka kenan idan Allah ta'ala yana ba da lada ma yana ba wa mutum lada ne a lokacin da mutum ya yi amfani da hankalinsa a gurin da ya dace kai amfani da hankalinka idan kuma ka sarayar da hankalinka kamata ka yi amfani da hankali ka kaki misali ka zo fushi da fusata sun saka suna cewa ka ɗauki makami ka da ne, ne hankalinka shi kuma yana cewa kar ka yi haka wannan bai dace ba to kai a nan maimakon ka bi wannan umarni na hankali sai ka ce kai bari in bi wannan abun da fushi na yake gaya mun sai ka ɗauki abu ka je ka bugi wani ka ji masa ciwo wataƙila ba ka sabba ba kashe shi to a nan, Allah ta'ala abin da zai tuhume ka anan shine baka yi amfani da hankalin da ya baka ba balle ya baka lada shi yasa Allah yake cewa iyyaka usibu da ka amfani da hankalinka ka ki wannan aika aika din to sai ka ga Allah ya baka lada amma da ka hau kan doron zuciya ba ka hau ka bi fishinka to kaga anan Allah ya ce wa iyyaka uaqibu wannan rashin amfani da hankali din sai ya zama da ka samu ukuban ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka ke kenan wannan misali ne gajeren sannan wani abu wanda ya kamata mu fahimta shine cewa a lokacin duk da hankali ya ce abu kaza mummunan abu ne hankali salimi to za ga ita ma shari'a ta zo ta ce wannan abu mummunan abu ne misali sata babu wani hankali cikakke da zai ce da ke sata abu ne mai kyau ko da ko ba shari'a ba ta ce abu ne mara kyau ba a'a idan aka ce da kai wani ya je ya wahala ya tsororoci kuɗi da dukiyarsa ya zo ya yi wani abu ya sai kaza ya sai kaza ya aje shi kuma ya zo kurin ya kwashe masa ya sace masa wani abu ya je amfani da shi hankalin dan adam kana jin wannan zaka ce wannan abu ba abu ne mai kyau ba sata ba ta yi ba sata abu ne wanda ke mummunan abu to shi sa sai ka sai shari'a ita ma ta mai da abun ya zama mummuna kenan A kenan hankali in hukunta wani abu matukan wannan hankalin salimin hankali ne ya ce abu kaza abu kaza mai kyau ne to sai ka ga shari'a ma ta zo ta ce abu mai kyau ne in ku hankali ya hukunta wani abu akan cewa abu kaza mummuna ne fi ma labar da zaga shari'a ma ta zo ta hukunta akan cewa wannan abun mummuna ne abin da ake nufi kenan saboda haka idan mutane suna son su fahimci hakikanin a cewa a tushe daga cikin tushen hukunce-hukuncen Allah dokokin Ubangiji hankali yana ciki to yana daga cikin waɗannan misalce-misalce da muka kawo insha Allah to saboda lokaci zamu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum yakan yi dubi ne akan batutuwa na ƙasa da ƙasa tare da fita a kansu da kuma kawo mahangar masana kan da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin da zai dubi ne dangane da bayanan da suka fito daga bakin babban jami'in gwamnatin amurka a kan harkokin kasar iran cewa abin da ke gaban amurka a halin yanzu shine gaba da bin kadin zanga-zanga da ake a kasar iran da kuma batun zargin da amurka take yi na cewa iran ɗin ta sayarwa rasha da makamai da ake yin amfani da su a yakin kasar ukraine wannan dai shine abinda shirin zai mai da hankali a kansa a yau da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin a daidai lokacin da kasar iran take bayyana cewa a shirye take domin a koma ci gaba da tattaunawa kan shirinta na nukiliya a bisa ga ka'idoji da sharaɗa waɗanda ba su saba wa dokoki da ka'idoji na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ba hukumomi a ƙasar amurka sun fara bayyana matsayinsu dangane da batun komawa tattaunawa tare da ƙasar iran akan batun shirinta na nukiliya wanda ake yunkurin farfado da shi da kuma sake rataba hannu akan yarjini da za su taimaka wajen farfado da yarjejeniyar da aka cimmawa a shekarar 2015 a tsakanin bangaren iran din da kuma manyan kasashen duniya waɗanda suka hada da ita kanta kasar amurka da birtaniya da faransa da kuma kasashen rasha da china gami da jamus a wannan lokaci amurka ta bayyana cewa ba a shirye take ba domin a koma a ci gaba da wannan tattaunawa kamar yadda lokutan baya amurkan ta rika faɗin haka tun kimanin watanni biyu da suka gabata babban jami'i mai kula da harkokin da suka shafi kasar iran na kasar amurka wato rob mary ya bayyana cewa a halin yanzu amurka za ta mayar da hankali ne kawai a kan batun zanga-zangar da ake yi a kasar iran da kuma taimaka masu zanga-zangar domin tabbatar da cewa sun cimma burinsu da kuma samun abubuwan da suke bukata da gwamnatin kasar ta iran duk da da rob mele bai kore cewa za a ci gaba da wannan tattaunawar a wasu lokuta a nan gaba ba amma da ya bayyana cewa abin da ya fi muhimmanci a halin yanzu a gare su shine ɗaukar matakai na matsa lamba akan ƙasar ta iran domin tabbatar da cewa ta saurari masu zanga-zanga da kuma sauraron koke koken su da kuma biyan bukatun su baya ga kuma ya ce batun zargin da ake yi cewa iran ta miƙa wa rasha makamai da kuma jiragen yaƙi marasa mutuƙi waɗanda rashar ke amfani da su domin kai hari a ƙasar ukraine da wannan na ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda amurka ta baiwa muhimmanci a halin yanzu domin tabbatar da cewa an yi bincike kan su kuma ɗaukar matakai da suka dace wajen ladabtar da ƙasar ta iran wanda cewarsa a irin wannan yanayi babu hali na komawa tattaunawar nukiliya tare da ƙasar iran domin cimma wata matsaya kan abubuwan da aka cimmawa lokutan baya kamar da kuma jaddada cewa kasar amurka za ta yi amfani da dukkanin hanyoyin da suka dace domin ganin cewa kasar iran din ta fuskanci sakamakon da ya dace da ita na takunkuman tattalin arziki daga amurka da ma sauran kasashe da suke kawance da kasar ta amurka tun kafin wannan lokacin da bayan fara gudanar da zanga-zanga a wasu sassa na kasar iran bayan mutuwar mahasa amini shugaban kasar amurka joe biden ya fito fili ya bayyana cewa amurka za ta gudanar da biki ba da jamawa ba na murnar 'yantar da iran to sai dai bayan waɗannan kalamai masu haɗari da joe biden yi ya fuskanci kakkausan martani daga sassa daban-daban na duniya da hakan ya haɗa har da wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai waɗanda suke ganin cewa kalaman nasa babu siyasa a cikinsu ta wannan ne sanya ba tare da wani bata lokaci ba fadar white house ta fito ta janye waɗannan kalamai da bayyana cewa kuma manufar joe biden ba ita ce 'yantar da iran daga juyin juhalin musulunci ba abinda yake nufi shine 'yantar da iran ta hanyar baiwa mata 'yancin su kuma baiwa mutane 'yanci irin na dimokuraɗiyya sannan kuma a kokarin da bayanin na fadar white house ya yi na kare biden da kalaman nasa bayanin ya ce har kullum amurka tana kallon gwamnatin iran a matsayin gwamnati kun da niyyar kyafar da ita amma dai za ta matsa lamba domin tabbatar da cewa an biya bukatun al'umma da kuma kasancewa tare da iraniyawa masu neman 'yanci. tun kafin wannan lokaci dai hukumomi a kasar iran sun ce tabbas abin da yake faruwa ba maganar mutuwar masa amini ba ne abin da ke faruwa wani shirye lamari ne wanda kuma kasashen da suke da hannu a cikin wannan lamari bayyana suke kamar yadda kanta iran tana da hujjoji waɗanda suke tabbatar da haka daga cikin kasashen akwai ita kanta amurka da birtaniya da isra'ila da kuma saudiya waɗanda an kama mutane da dama waɗanda suke shigo da abubuwa kamar yadda jami'an ƙasar iran ɗin suka bayyana waɗanda za a amfani da su wajen haifar da tashashen hankula da suka hada da bindigogi da na'urori da masu abubuwa na daban waɗanda za su baiwa masu son kawo ya matsi ɗin damar yin amfani da su domin kisan jama'a da kuma kawo tashin hankali wanda ƙasar iran ta bayyana cewa waɗannan dalilai da take da su suna nan a hannunta kuma za ta bayyana su ga duniya a lokuta masu zuwa daga ciki kuwa har da kama wasu makamai da aka yi a kan iyaka ta kasar iran da pakistan a yankin balochistan wanda aka shigo da su da nufin mika su ga wasu 'yan ta'adda waɗanda suke ikirarin jihadi wanda kuma a halin yanzu sun shigo cikin kasar ta iran da nufin kai hare-hare da sunan sauya gwamnati kuma tabbatar da abin da suke kira gwamnatin shari'a bayan kama waɗannan mutane sun tabbatar da hanyoyin da suka samu waɗannan mukamai kuma kasashen da suka ba su su da kuma kasashen da suke daukan nauyin su wanda iran ɗin ta ce da sannu za ta yi bayani bayan tattara dukkanin bayanan da take bukata bayanan kuma wata daga cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya da take mu'amala da wasu daga cikin masu tayar tarzoma a kasar ta iran ta yi ta magana da wasu da take zaton cewa masu tayar tarzoma ne domin taimaka musu da makamai da kuma kudade da wasu abubuwan da suke bukata bayan shigo da makaman da kuma kudaden. da miƙa su ga hannun waɗannan mutane da gwamnatin wannan ƙasa ta larabawa take yi daga baya sai ta bayyana cewa dukkanin mutane da take magana da su jami'an 'yan sanda ne na ƙasar iran waɗanda suka karbi kayayyakin da kuɗaɗen da makaman da hannunsu daga wannan ƙasa ta larabawa da take yankin gabas ta tsakiya wanda shi ma ƙasar iran ɗin ta ce za ta yi bayani daga bisani akan wannan batu waɗanda aka kama da dama daga cikinsu dai sun nuna nadama musamman ma dai waɗanda aka yaudare su wanda kuma aksaransu an riga an sake su sun koma gidajensu kuma sun ci gaba da rayuwarsu tare da iyalansu yayin da waɗanda suke da hannu wajen kisan jama'a da jami'an tsaro da kuma lalata kaddarin gwamnatin jama'a ne ake ci gaba da rike su domin tabbatar da laifinsu da kuma gurfanar da su a gaban shari'a domin su fuskanci hukuncin abin da suka aikata tun bayan furucin na babban jami'in gwamnatin amurka dai kasashe da dama sun mayar da martani musamman ma dai waɗanda suke kawance da ƙasar iran da hakan ya hada da gwamnatin china da kuma rasha gwamnatin rasha ta bayyana cewa zargin da amurka take da masu kasashen yammacin duniya kan cewa tana karbar makamai daga kasar iran tana amfani da su a kasar ukraine wannan zargi ne maras tushe domin kuwa rasha tana da makamai waɗanda take amfani da su wajen kai hare kuma dukkanin makaman take amfani da su makamai ne matsakaita ba tana amfani da ƙarfinta ba ne a kan ukraine baga kuma rasha ta bayyana cewa kasar iran tana da alaka da kuma jini waɗanda aka rataba ta fuska tsaro a tsakanin rasha da iran tun tsawon shekaru ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta mayar da martin da cewa furcin na hukumomin amurka dangane da batun iran da kuma rasha batu ne kawai na siyasa wanda kuma dole ne su ɗauki matakai na tabbatar da cewa an warware batutuwa ta hanyar lumana da fahimtar juna da tattaunawa maimakon yin amfani da kafofin yada labarai wajen yada farfaganda da ƙarya da kuma haifar da yanayi wanda ba zai taɓa zama maslaha ga kowa a duniya ba. jama'a masu wani lokacin da muke da shirin cikin wannan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci. Mu koyi harshen farisanci. bismillahir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin shirin mu na mu koyi harshen farsanci inda a yau zamu shiga cikin darasi na hudu daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran ake birnin tehran kamar dai yadda aka sani muna cikin bayani dangane da yadda ramin da muhammadu suka zama abokan juna a yau muhammadu da ramin sun tafi wurin kwanan ɗalibai ne tare a cikin motar bas kuma dukkaninsu suna zaune ne a wuri guda bayan sun shiga cikin motar bas ɗin sun fara tattaunawa dangane da batutuwa da suka shafi wuraren kwanansu ɗakin muhammadu dai ƙarami ne kuma yana da kwaramniya matuƙa akan haka ne ya shiga neman wani ɗakin to ko ya dace a faɗi tashin da yake na neman ɗaki sai a mu domin jin yadda ta kaya, amma sai an fara sauraron kalmomi kamar yadda aka saba. hubi kana lafiya? Mamnun. Da godiya. Aya. شن ساختمان گینی یک بیا، دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه ا ساختمان دو گینی نبیو پس کینن من هستم نی نکی من نیستم بانی با شما هستید کی ککی پس کنن اتاق دکی جدید سابو اتاق جدید سابون دکی میخواهم این چرا saboda می، اتاق من دکینا کوچک کرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی کرمی می تخت گدو خالی وند باب کومی از کنسا تخت خالی gado wanda babu komai a kansa. Ma darim. Muna da. Shoma darid. Kuna da. Dar. A cikin. Dar otag. A cikin ɗaki. Ma. Mu. اتاق ما لكن مو بیا کزو خیلی عالی است. یه da کیو قره. به اتاق. زوا داکی. To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a saurari yadda tattaunawar ta kasance tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام رامی. خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است تو کما kuma sai a sake sauraron wannan tattaunawa tare da سلام رامین خوبی؟ سلام علیکم رامین کنا لپیا؟ سلام ممنون و علیکم السلام دگودیا آیا شما در ساختمان یک هستید؟ شن کنا زوننی اگینی نفرکو؟ نه من در ساختمان یک نیستم. آه آه با این زونه بنه اگینی نپرکو پس شما در ساختمان دو هستید؟ کنن کن زونه نه اگینی نبیو بله اتاق من در ساختمان دو است نم دکی نه یه نه گینی نبیو من یک اتاق جدید می نی اینا سان ونی سابن دکی اتاق جدید؟ چرا؟ سابان دکی دمه من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است نی اینا سان ونی سابان دکی نه دا دکی نه کرمی نه کما اینا ده ما در اتاق یک تخت خالی داریم mu a ɗaki muna da gado wanda babu komai a kansa. Shoma dar otaq yek تخت khali darid? Kai a ɗaki kana da gado wanda babu komai a kansa? Bale, be otaq ma biya. Na'am, ka zo ɗakinmu خیلی ali ast. da kyau ƙwarai madalla bayan da aka je wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. Yanzu dai mun fahimci cewa Ramin yana da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa a cikin ɗakinsa. Akan haka Muhammadu zai iya tafiya tare da Ramin ya rayu tare da shi a cikin ɗakinsa su zauna tare. Saboda haka sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da kyau domin fahimtar یده سکه پدن کلمومی ده کما یده صوتن حروفا که سلام رامین خوبی؟ سلام ممنون آیا شما در ساختمان یک هستید؟ نه من در ساختمان یک نیستم پس شما در ساختمان دو هستید؟ بله اتاق من در ساختمان دو است من یک اتاق جدید می خواهم اتاق جدید؟ چرا؟ من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است ما در اتاق یک تخت خالی داریم شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟ بله به اتاق ما بیا خیلی عالی است To madalla, an ji dai yadda wannan tattaunawa ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. Idan masu saurare suna tare da mu a cikin wannan shiri, kuma suna buƙatar su ji yadda ta kaya, shin Muhammadu ya iya samun ɗaki a ɗakin Ramin ya kuma kasance tare da shi kamar yadda ya nema a cikin shirye-shiryen da za su biyo bayan wannan? za dai mu ji yadda ta kaya. To amma kafin mu rufe shirin baki ɗaya mai ban kwana da ku sai kun sake sauraron dukkanin kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. hubi. kana lafiya? Mamnun. da آیا شن ساختمان گینی یک بیا. دو بیو ساختمان یک گینی نفرکو نه آآ ساختمان دو گینی نبیو پس کنن من هستم نی نکی من نیستم بانی با شما هستید کی ککی پس کنن اتاق دکی جدید سابو اتاق جدید سابون داکی میخواهم این سان چرا؟ سبودمی اتاق من دکی نه کوچک قرمی شلوغ حیانیه اتاق کوچک و شلوغ است دکی کرمی می حیانیه نی تخت گدو خالی وند باب کومی از تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا ما داریم منادا شما دارید کنادا در اچکن در اتاق اچکن داکی ما مو اتاق ما داکی مو بیا kazo. خیلی عالی است yana da kyau kwarai به اتاق zuwa ɗaki. To madalla, to sai a mu a mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin. dangane da neman ɗaki da Muhammad ke yi a ɗakin Ramin. Amma kafin wannan lokaci, a madadin Muhammad da Hajipur da ya haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri. A tarbe mu a shiri na gaba. da sauran lokaci za mu muku tushen wasu daga cikin labarun duniya an kawo gawar wani ɗalibi ɗan ƙasar zambia da ya mutu a yakin ƙasar Ukraine bayan ɗaukar sa aikin soji a ƙasar Rasha. Shafin watsa labaran African News ya habarto cewa matashin ɗan shekaru 23 a duniya ya kasance yana karatun injiniyan nukiliya ce a cibiyar kimiyyar injiniya ta birnin Moscow ta Engineering Physics Institute amma an yanke masa hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru tara da rabi a watan Afrilun shekara ta 2020 22 kan laifin shan muggan kwayoyi ministan harkokin wajen kasar zambia stalin kakubo ya bayyana wa manema labarai cewa a rahoton da suka samu dokar kasar rasha ta ba da damar yin ahuwa wa fursunoni musamman idan suka amince da yin aiki na musamman a harkar sojin kasar gwamnatin zambia ta buƙaci ƙarin haske daga majiyar tsaron kasar rasha kan dalilin tura ɗan kasar ta yaƙi inda majiyar ta sanar da ita cewa ɗalibin ya amince ya shiga aikin soji ne bisa raɗin kan kansa kafin ya mutu a matsayin jarumi sakamakon yadda masifar yunwa ta mame yankin kahon afirka duban 'yan kasar somaliya ne suke kwarara zuwa cikin kasar kenya domin nema wa iyalansu ruwa da abinci da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya